Allah ba a zalumin ba ba kullum ku dinga post kuna zagin mutane kuna la'antar mutane ko one after the other dukkan ku sai an kama ku insha Allah idan an yi duniya dan rigima ta ƙara tsamani bayyanan wani bidiyon tsiraici na Maryam Boot ya ja cece kuce a arewacin Najeriya bayan bidiyon ya bayyana da wasu 'yan lokuta jaruman Kannywood sun nuna rashin jin daɗinsu bisa wannan al'amari Wasu daga cikin jaruman sun kasa shiru da bakinsu sai da suka fito suka tofa albarkacin bakinsu a kan yanar gizo-gizo. Ɗaya daga cikinsu har da aminiyar Maryam But wato Nafisat Abdullahi, inda ta wallafa a shafinta na Instagram take cewa, Mun san ka, mun san kai waye, sannan kuma wallahi wallahi wallahi ka kuka da kanka. Bayan wannan lokaci, jama'a da dama suka fito suna bayyanawa cewa suna zargin shahararren mawaƙin hip hop mai suna diesel wato tsohon saurayin maryam boot shine ya bayyana wannan bidiyon da jin haka diesel bai yi ƙasa a gwiwa ba shi ma ya wallafa wani labari wato da cewa wato jin yadda ake ta raɗe-raɗe a yanar gizo-gizo ya sa na fito ne wannan maganar cewa wai ni ne na yada bidiyon tsiraicin Maryam Boots. Diesel ya ƙara da cewa ba shi ba ne, sannan kuma duk masu zarginsa ya kamata su janye. Cewar Diesel, ni musulmi ne, kuma ina koyi da koyarwa alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wato wannan koyarwa ba za ta sa in yi irin wannan harkar ba. Bayan Dizal ya yi wannan rubutu, ita ma jaruma Maryam Butin ta fito da kanta ta yi wani rubutu cewa ina sane da bidiyo na da yake ta yawo a yanar gizo-gizo. Ana ta cece ku ce, wato a da ban yi niyyar yin magana ba, amma yanzu ta zama dole sai na fito saboda na ga wani bawan Allah ya fito ya yi rubutu wato a Instagram. Wannan bawan Allah ba wani bane sai Diesel Wato, Ibrahim Ahmad Rufa'i wanda aka fi sani da Diesel. Zan ɗau ƙwaƙƙwaran mataki, ni mace ce, a matsayina na actress wato jaruma sannan kuma model wato madubin dubawa a idon jama'a. Dole sai na fito, na ƙwaci ‘yanci na, sannan kuma yanzu haka jami'an tsaro suna kan bincike akan wannan al'amari. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa da labaran Kannywood a YouTube. Assalamu alaikum jama'a na ku MC Malam Ibrahim Sharukan a koda yaushe tare da Suleiman Sunshine Decoration. A akwai wani abu da yake faruwa a masana'an Kani Woods wanda mutane suna dan zazzagaya da shi a social media. A yar uwarmu Maryam Boots da ake gani an je an mata shari ana kasafi ana yada wani hoto na batsa wanda ba ita bace. To da Allah muna sanar da mutane baiwar Allah nan wallahi abokiyar aikin mu ce a koda yaushe muna yabanta mutuniyar kirki ce mutane ne makiya suka je suka yi wannan bidiyo wallahi ba gassa bane. Don haka dan Allah duk wanda suke da shi da wanda suke yadawa da wanda suke sawa a wani abu bai kamata ba abin da ake yi bai dace ba a matsayin mu na musulmi bai kamata ka ga tsarecin wani ba kai ma an ka gani kana da laifi balantana kuma a zo a ke kasafi da Allah ya hakuri a kiyaye na ku MC Malam Ibrahim Sharukan a koyaushe nake yi wa kowa fatan alheri na gode ni ma jama'a ina so in da tunatar da ku duk wanda bai ga abu ba ya ce ya gani Allah ba zai bar shi ba kuma duniya ba madawama ba ce za mu je ga matambaya wannan yarinya shar kuka yi mata kaji kuka yi mata kahar kuka lokaci yau zan yi magana bayanai zan yi raina a baci abinda yan adam suke yanzu gaskiya ya wuce tunanin jama'a ya za ka je kana ɗauko tsiraicin mutum kana yaɗa a duniya tana gani wannan haramun ne mutum ka bar shi kai ka san me kake aikata wannan ba daidai ba ne wallahi tallahi kuma muna irin wannan abin wai wasu sai kaga suna turo ma suna dariya me ya abin dariya a ciki dan kaga tsiraicin wani shine abin dariya Allah mutane mu shiga taitayin mu wannan ba daidai ba ne ba kuma irin wannan abun ba wai zai kawo al'umma ci gaba ba ne ko wannan sai ma zubar da mutunci da zai ƙara yi na addini da kuma wannan bai kamata ba private life na mutum mutum ya dinga zuwa ana bi ana bin diddigi ana bi wannan ba daidai ba ne kowa ya je ya ji da abin da yake gabansa ka je ka daidaita tsakaninka da ubangiji ka daidaita tsakaninka da Allah ko ka samu dace amma ka dinga bin diddigin wani kana nema sai ka tona mai asiri kana ɗaukan hoton namiji tsirara ko kuma ka ɗauki hoton mace tsirara wai don ka tona mata asiri wannan abin tonan asiri ne na me Allah jama'a mu kiyaye wannan ba daidai ba ne ba ni wallahi irin wannan abin ya fara ɓata min rai wai hau wani yana turo min yana ce min wai ni ma akwai na to dan gutsun uwarsa inda na haya saki wa jama'a ina son ƙara jaddada muku wannan lamarin fa ba ya fa kai ni bango ne fa ba na son irin na rantse da girman Allah ko da wasa wani ya sake ya taba min irin wannan ni ba zan kai ka ƙara wajen yan sanda ba kuma ba zan je in in wani wai ne wani waye waye waye ba amma wallahi wallahi ka kuka da kanka na rantse da girman Allah sai dai ka ba kasan nan wannan ai hauka ne ina aka taɓa yin haka Allah ma yana wa dan adam laifin da ya masa shi da shi ya za ku dinga bin eh, private life na mutane kuna ɗaukowa kuna watsa kuna dan ku ɓata musu suna ko ku ɓata mutum ka je ka ɗauki namiji ya tsirara ka tura a duniya wai dan a ganshi tsirara ko mace ta je ko a je Wa ya sani ita wannan da aka saki na yau dinnan Wa ya sani ko ita da ƙawayenta suke waje ɗaya al'ada ce ta mace wani zubin za ga in suna waje ɗaya a junansu i junansu za ga ma ba za su iya tubewa su shiga su zauna ba kaya a jikinsu kawai shi kenan sai mu zauna rayuwar mu ba mu da aikin yi ba mu da wata takamaimai wata sana'a kawai sai bata mutane to duk wanda ya ƙara turo min irin wayannan abubuwan na rantse da Allah shi kansa wanda ya turan sai na ci uwarsa wallahi malamai suna ta wa'azi kullum ana maganganu me na bin diddigin rayuwar wani bari ku ji abin da wani malami ya faɗa akan wannan akan wannan abin da muka jefa kanmu a ciki a daina bin al'auran yan uwa mewa ne yake me yake ciki ne yaya kasuwancinsa yaya yake da banki yaya yake da kaza yaya mutanen nasa ko za bi masa kaza manzo Allah ya shi duk wanda ya bi yan dan uwansa wallahi Allah sai ya kunya ta ko a tsakar gidanka sai ka ji kunya imam Abu Ya'la da imam Turmuzi sun wannan dan ma musulmi waɗannan abubuwa su ne yanzu ake cin abinci da su ba fa gani fa tsakani da Allah ya dace mu dinga yin abu marasa kyau kawai wai sai mutum ya je ma bidiyo ko kuma mace ta ma wai ko kuma wani wai a ce wai wai he ka bada wani kuɗi tsakanin bawa da mahaliccinsa ba a shiga wannan bin diddigin da ake yi ana bin mutane ana bin su da wannan sharrin na rantse da Allah kai me yi ka kuka da kanka wallahi wata ran wallahi in ka shiga in ba sai ka shiga hannun da ba za ka fita ba Allah ya tsinan albarka wannan ba daidai bane ba haka ake yi ranar gobe ciyama lahira za mu je laifuffukan duk da kai wa ubangiji me yasa aka ce astagfirullah mutum in ya in ya ba laifi ya saba Allah ya ce ga hanyar da zaka bi in yafe maka dama an halicce ka ne don kar kai kuskure ba za ka yi kuskure ba Allah ma ya san za mu yi kuskure shi yasa ya kawo dalilan da abubuwan da in ka yi kuskuren ma ga hanyoyin da za ka amma ba a so ka dinga tuban zuru ka je ka tuba gobe ka koma ka yi tuba har cikin zuciyarka Allah sai ya amsa kuma ya yafe maka ya gafarta maka amma wani kato kawai sai ya zo dan wani mummunan nufi a ransa kawai sai ya zo ya dinga bin yana neman ka da shari ko mace ko namiji to da Allah ina jan kunnan mutane duk wanda ya sake ƙara yin turo min ma wannan abin na tsaraici in ba sai na ci gutsun uwarsa ba Allah ya tsina yanzu na buɗe data na ga status daga abin da ya faru yanzu hukuncin da aka yanka maryam sanda to assalamu alaikum al'ummar musulmin arewa so ina gani a social media ana posting cewa maryam boot ta yi wani batanci tare da wani ga hoto a zahiri to a zahiri dai mun gani ita ce eh, gaskiya ta yi abin da bai kamata ba a gaskiya su da suke shirin shirya fina-finai to mu muna yi musu ganin akan